Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda tashar Al'ajabi TV ke ɗaukar nauyin kawo muku ni ko naku ɗan Salman mai jagorantar shirin a halin yanzu nake cewa please sabbin zuwa channel ɗinmu su danna mana subscribe kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zaran mun ɗaura. Masu saurare na sai ku karkaɗa kunnuwanku domin ci gaba da sauraron littafin nan mai suna martabar mu wai idan na ci abinci sai a kara saka min ruwa ya ce zan kara kwana sannan sallame ni Allah sarki sai kuma daura kai mama ta jinjina mata tana daukar kofin da yake cikin kwandon da Anisa ta kawo shayin ta hada mata tana dauko yar kular ta bude mata wainar kwan ta fara ci ne abu ya ce bari in koma wajen su Bilal in kara ganin yana shi jikin tunda ita ta samu kai mama ta jinjina kai mishi sannu dubu sha biyar ya kirga ya bata yana barin barin biyar a jikin shi karɓa ta yi haɗi da yin godiya ita da laila suna mishi addu'a da ba da sakon yi wa bilal ɗin sanne da jiki daurewa laila ta yi ta shanye shayin tas wainar kwan ta kasa cinyewa karfin hali take kar mamu ta fahimci wani abu hira suke a hankali har aka zo aka kara mayarwa da laila ruwan da yake an saka allurai a ciki bacci ne ya ɗauke ta mamuna nan zaune a nesa ta dawo gaisawa suka yi ta wuce da faɗin za ta ɗaura girki kina ta shan hidima idan akwai waje mai kyau ki sayo kawai a nisa? mama ta faɗa tana bata dubu uku ta san duk tsadar abincin dai nasu su uku ba zai wuce dubu ɗaiɗai ba karɓa a nesa ta yi don ko da gasken a gajiye take jinta sai da ta yi sallar azara sannan ta dawo tana kawo musu nasu sallama ta kare yi wa mami saboda tana da wata lakca har karfe hudu har tana saka mami yin tunanin ya za a yi yara ba za su yi rashin lafiya ba da wannan zirga-zirga da suke yi gashi sai ka dawo daga ɗaukar darasi za ka fara neman abin da za ka ci kullum dama sai kun dawo sannan kuke yin girki ta tambayi Laila cike da damuwa bayan ta tashi dariya Laila ta yi muna ci a cikin makaranta mun ma yin abincin dare dai ko da safe mu kirga kafin mu bata idan babu lakta na safe numfashi mamami ta sauke babu wani abu a karatu nesa da gida banda wahala ana ta ganin saboda idan a gida ne za ka je ka koma kuma ka samu abinci a girke shi yasa duk inda suka dawo sai ta yi sai ta ga sun yi zuru-zuru a yi ta maganar wahalar karatu ce nan kuwa har da kujiba kujiba da rashin samun abinci akan lokaci kinga da kin yi zaman ki a biyu ke kika ki murmushi Laila ta yi mai ciwo saboda a karo na farko maganganun mami din sun zauna mata da ta zauna a biyu ke din abin nan da bai faru ba saboda ina ta ga Bilal din ma in ba hutu ya dawo ba ba ta son tsaurara tunani a kai. har mami ta fahimci akwai wani abu kai mami Ba ki ga sahan ma ba har sun gama sauran fasati uku a fara jarabawa da an dawo an kara yin wata ni ma aji uku zan shiga kallanta Mami ta yi babu insha Allah kamar ke ce da rayuwar dan murmushi ta sake yi insha Allah ta faɗa tana saka mami ɗin faɗin hun kawai saboda ganin Laila ya nutsar da ita amma akwai wani yanayi da zuciyarta take ciki wanda ta kasa fahimtar shi watakila yana da alaka da kalar rashin tarbiyarta tarbiyar da ta rinka cin karo da shi tunda ta shigo makarantar yare ne kala-kala wasu matan kallo ɗaya za ka yi musu daga fuskarsu ka gane yaran hausawa ne kuma musulmai ne amma shigarsu ta yi hannun riga da wannan gashi sai suke riƙe juna maza da mata kamar hakan ba komai bane ba ga guggun ɗalibai duk an jera an taho tare ana ta haɗa kafaɗu da sunan za a tafi aji addu'ar duk da ta zo bakinta inda take yi bata je jami'a ba tana jin labari kala-kala da yake tattare da jami'a dai amma ta ga yaran da suka shiga cikinta suka fita kalau yaran da suka tsallaka kasar ketare suka yi karatunsu ba tare da tarbiyyarsu ta nemi tangarɗa ba hakan ba yana nufin kowa ma zai kasance haka ba idan babu rashin ka cokan na yaro akwai mugayen abokai da tsirarinsu tasirinsu mai girma ne illar jami'a za ta yi daidai da rashin illarta idan ma illar ba ta yi rinjaye ba kenan Allah ya shirya mana Allah ya tsare mana shine abin da ta yi ta wasan sanda suke hanya kusan har karfe shida suna garin Zaria sosai mami ta so tafiya da Laila amma ta ki na fa sauki mami kuma mun kusa fara jarabawar mu sai mu dawo gida gaba ɗaya hutu abu kuma ya goya mata baya da faɗin nan da kwana biyu sai mu kara dawowa mu kara duba su zuciyar mami ta kasa nutsuwa ayyama da ƙyar abu ya rokota ya rabota da asibitin bayan sun je ɗaukar ta can ma suka sami Aisha da wata kawarta sun zo duba Bilal ɗin. sun yi abinci sun kawo Abba na jin labarin Aisha a wajen Ayya amma yau ne ya fara ganin ta yarinya ba dai kunya ba dan da kyar ta gaishe da su ko sallama ba ta yi musu ba yi wasu bilal ba suka fice suka tafi sai da suka jira ta karba sai da suka jira ta karbi lambobin abokan bilal din tana tunawa mami da cewa ita ma za ta saka laila ta tura mata lambar anisa haka suka bar garin zaria da rashin nutsuwa daban da wanda suka shigo garin da shi shiru shiru halina ne bilal shi yasa naka yake mun yawa a kwanakin nan Rayyan ya faɗa mishi, ya san bai yi maganar don yana jiran amsa ba. Ya faɗa ne kawai saboda abin da yake ran shi. Inda ya tsammaci amsa ne Bilal ɗin ba shi da abin cewa. Shiru-shirun da yake ba zaɓi ba ne ba, dole ce ta saka mishi. Yakan ji mutane sun yi maganar tsoro, sun yi maganar kwana cikin firgici. Yanzu ya gane ma'anonin kalamansu. Bancin kirki baya samu sosai, a tsorace yake da al'amuran shi. Ko kallon shi ya ga Rayyan ya cika yi, sai ga kamar yana zargin akwai abu mai girma da yake boye mishi kamar yana so ya gane cewa ya ci amanar shi ne sanda duk zai yi waya da abu sai zuciyar shi ta doka muryar abu yanzu ba ta yi mishi komai sai kara gigita mishi lissafi hirarsu da abu ba ta yin tsayi saboda a ƙaƙauce yake da ya sauke wayar kafin ya faɗi abin da bai yi niyya ba yana faɗa ma kanshi maganar da malamai da yawa suka yi a kai ne na ɓoye zunubi irin wannan saboda baya yin komai sai yaɗa rikici da haifar da shakku a zukatan mutane in dai har ranka zaka tuba saboda Allah zaka kiyaye sharuɗan tuban to kai shiru shine mafi alkhairi Allah ya sirrinta zinabinka ne saboda dalilai da dama har wa'azin ya lalubo ya saka a wayar shi ko zai sauƙaƙa mishi jin nauyin amanar da ya ha'inta da yake yi kwanan shi biyu a asibiti aka sallame shi duk yanda Rayyan ya yi mishi maganar ya huta kafin ya koma makaranta sai ya kasa in ya zauna baya komai sai tunani zuwa makarantar na rage mishi tunani yakan yi kokari sosai wajen mayar da hankalin shi kan lissafin da ake yi sai da aka hada sati daya a hakan kafin ya dauki wayar shi ya ga shigowar sako ya dauka Aisha ce don ita ce comfort din shi a wannan lokacin har tausayin damuwar da yakan gani a cikin idanuwanta yake yi damuwar da yake da yakinin shine silarta nawan wani abu na damun ka na san za ka faɗa min inda za ka iya amma bana so wallahi ko menene yake damun ka yana min ciwo a zuciyata saboda ban san me ya kamata in yi in taimaka maka ba murmushi ya iya imata duk wani abu da za ta yi domin shi tana comforting din shi ne a lokaci ɗaya kuma tana saka shi jin yadda yadda da duk dakika bai kyauta mata ba ita ma kamar ya ci amanar duk tarin kaunar da take yi mishi shi yasa yake ta wasa da wayar a hannun shi bai buɗe ba jiya ya kasa zuwa ya ganta ta kira shi da daddare bai ɗaga ba kuma bai bi kiran ba da safiyar ranar sai ɗauka ita ce ta yi mishi sakon a lokacin ya fi mintuna goma yana tare da bin buɗewa sai da ya duba ya ga sunan laila sannan wani abu ya tsargar mishi tunda aka yi abin bai yarda ya saka ta a idanuwansa ba bai san ta inda zai fara ba jikin shi na rawa ya buɗe ban san me zan ce ba hamma ban san me zan faɗa maka ba har raina ina so in ɗora in ɗaura laifin komai a kanka ko zan samu sauki amma na kasa saboda kana ɗaya daga cikin mazan da suke a rayuwata da nake da tabbacin ba za su taɓa cutar da ni ba har yanzu ina cikin ruɗani ban san ko abin da zan faɗa ya kamata ba ina so in roke ka don Allah kar ka faɗa idan ka yi niyya sirrinmu ne mu biyu kowa zai iya zaɓar abin da zai yi da nashi na sani amma shirinka shine kariyar karshe da zaka bani martaba ce akan layi idan kai magana mu manta idan zamu iya dan Allah ina rokar ka Ka goge idan ka karanta ya karanta ya fi sau goma yana shirin gogewa ne wani sakon nata ya shigo za mu raba laifin abin da ya faru hamma kar ka ɗauka duka kai kaɗai wata irin ajiyar zuciya ya sauke da bai san daga inda da bato ba duk da bata sauke nauyin da yake ji a kirjinsa ba ta buɗe wasu hanyoyi da suka toshe mishi ya kasa ba ta amsa daga lokacin har zuwa yanzu ya ta goge sakonnin kamar yadda ta bukata ba shi da kwarin gwiwar haɗa idanuwa da ita har yanzu idan ya kwanta bai daina addu'ar farkawa ya ga komai ya kasance mafarki ba sai dai da duk ranar da za ta wuce da yadda gaskiyar komai da ya faru yake kara zauna mishi babu abin da yake kara mishi nauyi sai kallon Rayyan a duk rana musamman ma yadda yake ganin damuwa a idanuwan Rayyan din sosai yake son ya koma daidai ya manta abin da ya faru amma ta ina zai fara idan yana jin amanar mutanen da ya kamata ya riko ya roka gafara tana danne shi idan yana jin kamar yana yawo da hakkin da zai iya mutuwa da shi rataye a kai a kowane lokaci gabaki ɗaya dan karfin da ya rage mishi ne ya tattara a kan karatun shi ko zai samu sauki musamman ma yanzu da aka fara jarabawa sosai karatun yake zamar mishi wata hanya da zai amfani da ita wajen kauce wasu tunane-tunane yau dai ta zo mishi daban ba shi da jarabawa shi yasa ya ce zai kai rayyan ɗin kaduna inda aka kai shi don fara bautar ƙasa tunda yake shiri sai ranar take ta dawo mishi da abubuwa da dama kamar ranar da rayyan zai tafi bauchi haka yake jin shi inda duk yayi na rayyan yake zaune yake bin shi da kallo tun suna asibiti yake kula da bilal ɗin kamar akwai abin da yake damun shi fiye da jinyar da yake yi tunanin me kake yi menene Bilal, jininka ya hau. Me ka sa a ranka da ban sani ba? Ya tambaye shi, amma shiru Bilal yayi. Yana kasa hada idanuwa da shi. Aisha ce? Ya sake tambaya. Kai Bilal ya girgiza mishi, ganin kamar a takure yake. Sai ya kyale shi saboda yana ganin ba shi da lafiya. Bai kamata ya takura shi da yawa ba. Ya yarda da Bilal, ya kuma san halayyar shi. Idan har ya kamata ya sani zai faɗa mishi. Sai dai kwanaki suna ta tafiya. damuwar bilal din kuma gani yake tana karewa. har makaranta ya shiga ya je department din su bilal ya yi tsaye a bakin ajinsu da ya ga ya fito sai dariya mai sauti ta kwace mishi me nake tunani ya furta yana girgiza kai nan ba sakandare ba ce ko ma ya ce firamare da zai tunanin ko wani ne yake takura ma bilal din har ya shiga damuwa amma ya rasa me ya kamata ya yi tunani abin na damun shi haka suka jera tare suka koma gida kowa da tunanin da yake yi a ran shi yana kallon Bilal kusan shi kanshi a ɗarare yake da Bilal din ko abinci ya karɓo musu wajen Aisha ko shi Laila ta kira shi ya je ya karɓa in ya kawo sai ya sai ya taɓa Bilal sau goma kafin su gama ci saboda yadda yake tafiya duniyar tunani kamar yakan mancewa yana cin abinci ne sai ya tuna mishi Laila ma yana ganin kamar akwai abin da yake damunta baya jure kallon idanuwanta ne a 'yan lokutan da ya kalla din a kasa tsoron da suke bashi akwai damuwa shimfiɗe a cikinsu sai ke ganin kamar har da tsoro da wani abu da ya kasa fahimta ran da ya je ganinta sosai zuciyar shi take cike da soyayyarta haka ya sa shi kai hannu don ya taɓa fuskarta ba don yana son taɓa ta ɗin ba so yake ji ko da sauran zazzabin su koma asibiti amma yanda ta janye jikinta tana kallon shi da wani irin firgici shi kanshi ya tsorata ina so in ji ko da zazzaɓi ne a jikinki har yanzu ya faɗa da sauri amma zai rantse jikinta bari yake yi ya so ya rike ko da hannunta ne ko za ta samu nutsuwa amma kai take dinga girgiza mishi naji sauki babu zazzabin hamma babu ta furta kai ya jinjina yana kallanta har sai da ya ga ta ɗan nutsu tukunna menene ya tambaya a can kasar makoshinsa ba komai ta amsa cikin sanyin murya laila dago kanta ta yi amma ta kasa da idanu da shi ban san me yake damun Bilal ba ba zan iya haɗawa da taki damuwar ba ki faɗa min idan akwai wani abu kai ta sake girgiza mishi bai matsa mata ba haka suka ci gaba da zama shiru babu haka suka ci gaba da zama shiru saboda yana bukatar zama a kusa da ita amma ita ba kamar Bilal ba tana dariya tana mishi hira kamar ko da yaushe amma yana kula da yanda take barin space a tsakaninsu duk idan za su zauna yanda take tabbatar akwai wani abu a hannunta idan suna tafiya don kar ya kama hannunta yana kula da duk kananan canjin da yake tunanin kalman san da ya furta mata ce ta saka shi a tsakaninsu bai damu ba yana santa ya sani ya riga da ya faɗa yana santa tun kafin ya faɗa mata ya san ita ɗin tashi ce idan bata rike hannun shi ba yanzu ba za ta rike nan gaba abu ɗaya ya sani hannun shi ne na farko kuma na ƙarshe da za ta taɓa rikewa a rayuwarta yana da wani irin kishi da akanta ne ya fahimci hakan musamman ma yanzu ko ganin ta je yi duk idan zai tafi sai ya ce mata ba na son kowa a kusa da ke kin sani ko dariya takan yi ta ɗaga mishi kai haka kawai saboda ita yakan shiga cikin makarantar murmushi yakan bata a matsayin takwaici saboda yanayin shigar da take yi yanzu a baya take dorawa akan kayanta wasu ranakun ma hijabi take sakawa tana mishi kyau na ban mamaki hakan dai bai hana shi jin wani zafi a kirjin shi ba duk idan ya ga tana magana da wani ɗan ajinsu baya son ganin kowa a kusa da ita har ran shi baya so ya fara kirga kwanakin da suke cikin shekara biyu da kusan rabi da ya rage mata a abu jiya matan da aka yi magarba yana wajenta sun samu waje sun zauna ba wani hira suke ba tunda ta ba shi labarin jarabawarta da wani yaro da aka kama yana satar amsa da aka yi ishara amin da aka yi isha'i dai ita ta koma cikin hostel shi kuma ya je masallaci ya yi sallah suka kara dawowa ne, ma ya ce mata gobe da safe zan tafi insha Allah Bilal zai kai ni shiru ta danyi na wasu dakika sai yaushe zan ganka numfasawa yayi goban zai kama Lahadi zan shigo nan da sati daya insha Allah kallon shi Laila tayi ya girgiza mata kai karki mun kuka Laila idan zan iya zuwa a wasu ranakun da ba karshen mako ba ba zan zo ba muryarta a shagobe tace ba zan ganka ba mun gama jarabawa na tafi gida sannan ta karasa maganar da wani irin yanayi zan zo gida ban ce nan da satin ba amma zan zo in ganki numfashi ta sauke ka siyi waya hamma. zuciyar shi ya ji ta doka kamar ya ɗora hannun shi a kirji kar ta fito waje saboda sai da ta saka idanunta cikin nashi tukunna ta yi maganar ina da waya ya amsa yana ɗauke idanun shi daga cikin nata wannan ba waya ba ce ba kakileto ce kake da hamma ta karasa tana dariya rankwashinta ya je yi ta kauce tana sake yin dariya waya nake nufi waya irin ta kowa da kowa ka faɗu ya ɗan ɗaga ni ki bar ni gyara zamanta ta yi tana fuskantar shi don allah hamma za mu rinka chatting ko ba mu yi ba zan kira ka video call in ganka idan baka zo ba shiru yayi yana jinta kaji dan Allah shirin da ya sake yana kau kauda shi gefe bata gaji ba ta tashi ta same shi ta ɗayan gefen tana faɗin Ka kasi babbar waya hamma numfashi rayyan ya sauke ni ki bar ni ba ni da kuɗi da sauri ta amsa ni ina da kuɗi sai in baka murmushi yayi yana miƙewa saboda dare ya fara yi kuma yanzu Bilal na ran shi ko da yaushe ba su ci abinci ba ya fito baya so ya koma ya samu Bilal ya yi bacci ba zai iya tashin shi ba ba kuma ya so ya kwanta bai ci abinci ba Allah ina da kuɗi Abu ya sake turo min. Kuma ka ga ba mu ci abinci a waje ba sosai. Dafawa muke yi ni da Anisa. Ka bani account number ɗinka sai in maka transfer. Wannan karan yaron kwashe ta. Ta dafa wajen tana murzawa. Na fasa baka hamma. ce tana murza wajen sosai. Murmushi ya sake yi. Dan Allah ka siya. Numfashi ya sauke yana furta mayya. Dariya kawai ta yi. Har ya rakata. ta tana mishi magiyar ya siyi waya. Kuma da tunanin kuma da tunanin ya tashi yau da safe har yana gama shirin shi bai ma san wace zai siya ba idan ya tashi ko kuma nawa kuɗaɗen suke da gaske ba shi da kuɗi abu yana tura mishi duk wata ko da ya gama makaranta abu kuma ya sani bai daina tura mishi kuɗin ba ya dai rage yawansu rabin abin da yake bashi ne da yana makaranta yana so ma ya ce daga watan nan kar abin ya sake turowa saboda shi ma zai fara samun kuɗi ga bautar kasa da za a fara bashi ga kuma baffa da ya mishi text ya faɗa mishi inda zai yi bautar kasar suna biyan kuɗi su ma bai dai san yadda zai faɗa ma abba haka ba ko ya yi mishi ya yake tunani abin da zai faɗa ɗin ma yana mishi wahala ga baki ɗaya nawa waya ya tambaya yana saka bilal da yake shiryawa kallon shi waya irin taka ko ta laila haka waya dai da ake yin chatting nawa murmushi bilal yayi saboda yanayin yadda rayyan din yayi tambayar ya kwana biyu bai yi murmushin da ya fito tun daga zuciyar shi ba irin haka wace iri kai rayan ya rausayar shi yasa nake tambayar ka ban sani ba maballin rigar shi Bilal ya karasa ballewa akwai har ta dubu tamanin wani irin kallo rayan ya yi mishi da ya sa shi kwashewa da dariya sai yake jin kamar wani abu da ya yi dubu a cikin kirjin shi yana dan washewa da dariyar da ya yi baka da hankali ashe Bilal dubu tamanin kasi waya ai kam sai na faɗa wa ayyarka sosai bilal yake dariya a tsawon zaman su da rayyan yau ne karo na farko da yayi barazanar kai kararsa yanda yayi maganar kuma kamar har ran shi zai faɗa ma ayya cewa ya saka dubu tamanin ya siyi waya ina ma ka samu kuɗi rayyan ya sake tambaya dariya da bilal yake na san saka murmushi kwace mishi yayi kewar ganin yanayin a tare da bilal yayi kewar ganin shi cikin raha cikin farin ciki da dariyar nan tashi da take da take yakar shi lokuta da dama saboda Bilal bai san san da ya kamata ya daina dariya ba idan ya fara amma yau idan zai wuni yana dariyar nan hakan zai so haka zai so haka yake fata ya kasance addu'ar shi kenan yana kuma sake ɗora wata a cikin yana sake ɗora wata cikin rokar Allah ya sa damuwar Bilal din ta yaye kenan bai san me zai ci gaba da faɗa ba amma baya san wannan yanayin ya wuce da gaskiya ya zan faɗa wa tunda kai baka da hankali jakar shi Bilal ya ɗauka, yana saka cajar waya a ciki da ɗan abin da zai bukata saboda ya ce zai kwana sai washe gari ya dawo tunda har Monday ɗin ba shi da jarabawa watakila idan ya dan dangana da Zaria yayin numfashi ba tare da nauyin da yake danne da kirjin shi ba waye ya ce maka waya ta dubu 80 take techno ce fa wancan na bayar sai na cika dubu sha biyu na ɗauki wannan kai rayyan ya jinjina kamar irin irin ta nawa danjin Bilal yayi yana hada kudin da kudin da wayar ta tasar mishi a cikin kanshi ko watanni biyu bata yi ba dubu talatin ko da biyar haka ba za ta wuce da takwas ba dai hannu biyu rayyan ya saka ya dafa dukkanin kuncin shi ba dariya yake so ya saka Bilal ba harin shi ya girgiza mamaki yake yana kuma hasaso abin da zai yi da dubu talatin da ya fi siyan wata waya muhimmanci ta hannun shi dubu biyar da ɗari ko biyu ne ya siye ta sabuwa fil a kwali kuma yana ganin abin da wayar su Bilal take yi shi ma tashi za ta yi la haula wala quwwata illa billah dariya Bilal ya sake yi da ya kwana biyu bai yi irin ta ba idan ka ga fuskar Rayyan din ka rantse da Allah wani abu ne mai girma ya faru Allah ya shirya ka Bilal Rayyan ya iya kara furtawa har lokacin yana jinjina yanda aka mika wannan kuɗin har lokacin yana jinjina yanda zaka mika wannan kuɗin ka ɗauko wata waya karasa ɗaukar abin da duk zai bukata Bilal yayi suna fitowa. Shi ya kulle ɗakin, Rayyan kuma ya kama hanya yana ficewa daga ɗakin. Sai da ya zuge zip ɗin jakar shi da ya goya ta. Gaba ya kara saka hannun shi ciki ya lalubo ya ji magungunan shi suna nan kafin ya sake kafin ya sake kuskuren barin su. Bai san inda zai samu a Kaduna ba. Kemis ba za su sayar mishi ba. Babu rubutun likita ba. Kuma rokan shi da wani likita kusan shekara ɗaya kuma rabin shi da wani likita a kusan shekara ɗaya da wani abu yanzu a hanya bilal ya tsaya ya sai musu ruwa kafin su kama hanyar kaduna hira suke ɗanyi kaɗan kaɗan rayan na sauke wata ajiyar zuciya marar sauti da bai san yana rike da ita ba sai yake jin duk surutun bilal kamar wani sauti da ya saba da shi shekara da shekaru sai lokaci ɗaya ya ji ya yi mishi shiru akwai hayaniya a cikin kanshi ko da yaushe amma surutun bilal bai taɓa zama hayaniya ba da babu shi a cikin kan nashi sai yake jin shiru a ɓangaren Bilal din sai yanzu ya ji ya samu daidai daidaito gyara zaman sa yayi a cikin kujerar yana kwantar da kanshi hadi da limshe idanun shi bacci ne ya ɗauke shi baccin da ya kwana biyu bai samu ba ko da da rana saboda yana kula da yanayin Bilal Allah sarki wannan kenan zuciyar shi a makoshi yake jin ta lokacin da ya yi bakin ɗin motar kanshi ya dora a kirjin kanshi ya dora a jikin abin tukin. yana wani irin mayar da numfashi ji yake kamar zai sume ga sufa da take tsatsafo mishi ta ko'ina tunda aka yi abin nan rabon shi da ya saka ta a idanuwan shi ko yanzu mates ya yi mata da ta fito yana bakin hostel su. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake iya furtawa gashi Aisha ta riga su gama jarabawa an zo an ɗauke ta tun shekaran jiya saboda za a yi bikin yayarta a cikin satin daga shi sai ita za su tafi bai san mintunan da ya ɗauka a zaune cikin motar ba laila ma tunda ta ga test ɗin shi cewar yana kofar hostel ɗin su wani abu ya kulle a cikinta a tsorace take ita ta ce mishi su manta da komai amma ta karanta text ɗin ya fi sau hamsin kafin ta iya goge shi ko ita ma sakon zai isar mata ko za ta iya manta abin da ya faru amma har yanzu tana jinta kamar babu sutura a jikinta ko da ita kaɗai ce a kwance sam a aji ba ta so wani ya zauna kusa da ita kamar abin da ya faru ya saka mata tsoron maza ga baki ɗayansu ta yi jimla ne saboda yadda harkan ta sarawa ya yi ranar farko da rayyan ya ɗaga hannun shi da niyyar ya kai shi jikinta wani irin matsanancin tsoro ta ji ya shige ta sai take ganin duk idan ta yi kuskuren jin kusanci da wani namiji abin da ya faru tsakaninta da Bilal zai iya sake faruwa. Ta kara shiga wani sabon rudanin. Tana son Rayyan wata irin soyayya da har tashinta take da tsakar dare rokonta kar ya taɓa ganewa ko sanin wani abu da ya taɓa faruwa tsakaninta da Bilal. Allah sarki duka duka anan zan dagada sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jinya da za ta kaya kuma huta lafiya.